kuma wannan wahala da na sha wahala ne wadda ba zan taɓa mancewa da ita ba kuma na tausayawa bayan allah yara mata tsoffi da suka gudu daga mudu tun da nake ban taba ganin tashin hankali da ya guda ni kamar wannan ba don saboda mahaukaci mahaukaci ne da ka sani wallahi mun gudu da mu da mahaukaci mahaukacin da bai san komai ba baya tunani ko ba amma shi ma ya gudu tare da shi muka yi gudu ta wani kauye sabon tashin hankali to shigan mu ta gefen kamaru yanzu hakan da nake gama bayan Allah da suke jeji suka shiga gidan magajin sarki ba su same ta ba suka kashe mu mun je har koja wulakancin kamaru ne da buga ba abinci wahala yi wahala ba wani tallafawa ba komai iyaye na yanzu haka nake gama suna cikin kamaru ba sa ma najeriya wasu kenan da suka yi gudun hijira zuwa kasar kamaru biyo bayan kwace garin mobi da yan kungiyar nan ta boko haram suka yi yau fiye da mako guda yayin da kuma wasu da dama har yanzu ma ba san inda suka shiga ba to sai dai kuma yayin da wasu ba su taki sa'a ba shi ko wannan dalibi na ma cikin waɗanda suka tsallake rijiya da baya domin koya da yan minigan amma ba su yi masa komi ba eh, ni da nake ma magana ɗin nan sun kama ni a kan gadon wurafatu amma Allah da ikonsa ni da na gansu da rawani da bindiga sai na tsaya da na tsaya sai na zanna gaban su ɗaya sai ya wuce ni na tsakiyan da ya zo sai ya ce min ɗauki jakana in tafi su ba su zo kashe mutane to sai dai kuma wani soja da shi ko ya nemi a sake sunansa ya fa bayyana ma su na janyewa daga fagen dagan to saboda sun zo sun overpower namu weapon namu waɗanda suke zamu iya engaging nasu ba dan already su su ne suka je attack din a can baza to anan duka muna riya ne nan waɗanda muke anan to a hanyoyi din ba su biyo da mota motocin ba ya suka using leg nasu suka trek suka bi cikin wannan dajika kawai sai dai muka gansu tsaka tsakin mu shine ambush to kaga waye za mu fara kenan da shi kaji inda aka samu dan kele na abubuwan yanzu yanzu dai tuni kungiyar matasa na yan kato da gora wato civilian JTF ta kira al'umman jihar Adamawa da su fito a fafata da su wajen kwato yankunan da ke hannun yan kungiyar ta Boko Haram komanda Bako Alugo ne shine shugaban civilian JTF na jihar Adamawa gama abin da yake cewa duka haka ake yi wanda muka saba gani haka suke da yake mu yan Maiduguri ne amma yanzu ba za mu harkirari cewa mu yan maiduguri ba mun zama yan adamawa tunda mu da yara mu da gidajen mu duka muna nan dole mun ga wani cikin mahuyacin hali a cikin adamawa in mun ga mutum ne ko kasan ya shiga mu ba za mu so ba dan wurin arzikinmu ne a wajen muke san kanmu sabili da haka muna bukatan kowa da kowa su zama security kar mu ce soja zai kare mu ko civilian jet zai kare ka ko kuma police zai kare ka no duka mu mu koma security kamar na Maiduguri dare kar mai bacci duk abin da muka ji kar mu koma baya zuciya mu yayi tauri kamar yadda nasu kisa ya zama ba komai ba a Najeriya yanzu gun balle ma kamar mu especially kamar wajen yan Boko Haram yanzu su zo su kashe ka su komai su tafi ba mu yi musu magana su ci galaba su to haka mu ga ba za mu yarda ba gaskiya mu hada kanmu koi mu da kwarkwatan mu kawo wannan karshen al'amuran kawo dai lokacin aiko da wannan rahoto rahotanni da garin Mobi na fice an kuge ta Boko Haram ma aiwatar da hukuncin kisa yayin da suka yanke hannayen wasu da suka samu da laifin yin sata hakanan kuma kawo yanzu ma babu wani tashin hankali ko kuma fada yayin da ma jama'a ke fara ci gaba da gudanar da harkokinsu na yau da kullum a ƙarƙashin ikon 'yan ƙungiyar ta Boko Haram. Ibrahim Azizu, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.